Yanzu ku dibi hoto na goma sha hudu, Dauda da wani jarumi. Sama'ila ta ɗaya Sura goma sha bakwai aya ɗaya zuwa hamsin da hudu. An yi wani yaƙi tsakanin Isra'ilawa da Filistiyawa, Filistiyawa suna da a cikinsu, wato cikin sozawansu, wani babba sunan shi Goliath. wannan babban mutunan sai ya fito yawa ’ya'yan Isra'ila magana cewa, Ku zaɓi mutum ɗaya daga cikinku, idan ya iya yin faɗa da ni, to, mu duka za mu zama bayinku, amma in na kashe shi, to, ku ne za ku zama bayinmu. Bane Isra'ila suka ji tsoron Goliya ta ƙware da gaske. babu ɗaya daga cikinsu wanda yake son ya zo ya yi faɗa da shi, sai ga shi dauda yana nan ya ji abin da yake faɗi. Sai ya ce, Wane ne shi wannan wanda bai san Ubangiji Allah ba, da yake zuwa shi ba sozawan Ubangiji Allah tsoro? Dauda bai ji tsoron Goliyat ba, domin ya sani Ubangiji Allah zai taimake shi har ya kashe Goliat. Daga nan ne Dauda ya ɗauki majaujawar shi da dutsi ya jefa ga kan Goliat. Goliat ya faɗi ga ƙasa, Dauda kuma ya yi gudu zuwa wajen shi, ya ɗauki takobin Goliat, ya cire mishi kai. Daga nan, ’ya'yan Isra'ila suka ci nasara a kan Filibiyawa.